بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملدزاء وبعد أن أواما سسورا رمو لكم كلموا عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن إتتي حلقة تشدك أركاش بل نقذف بالحق على الباطل akan makaryaci alkazzab ar-rafidi wanda yake makaryaci barafidi mai aqidan zagin sahabban annabi da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ban gushe ba ina ci gaba da yi wa shi wannan barafidi wato tahaddi cewa madama yayi karatu da gaske ya haifi ɗani yana ganin zai iya kare wannan shi an cin ba mu gushi ba muna gora an sa masa goron gayyata ko ta waya ne ya yadda mu tattauna da shi akan wannan matsalar don ya ba wannan shi an cin ainihin wato kariya da aka za mu tafi nukta ta gaba da zai yi magana a kanta a cikin karatu wannan karatun da ya ɗauko bai da alaƙa da wayar da muka a youtube ne kawai ya gan shi kutsu ba ta minti bakwai aka datsa sai ya ɗauko ya yi ta ƙoƙarin lokacin da na ce sun saba da musulmi ya ce ƙarya ne sai gashi kuma yana tabbatar da sabanin na ce sallah irin taku daban kuke hada kuke kullum ka ce ƙarya ne abin da ya kamata ka ce eh lallai da gaske ku ba ku rarraba sallah kuna hadawa ne amma ga dalilanku na ce alwala ba wanke kaba kuke ba shafa kuke ka ce ƙarya ne daidai kuke da musulmi abin da ya kamata ka ce ku ba ku wanke kaba amma ga dalilin ku da haka kai tun farko da kashi kuta bari mu saurare shi tukunna wannan kabiyar sai yanzu in shi amsa a kanta. آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المنافق وانظروا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم فاطهروا كذا وكذا وإذا كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب ألعنكم ميثاقا لما أنفقهم فعيدهم بيتا خلفه بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم وأن لكم saboda haka wannan na bar shiga waɗanda suke ɗalibai ne na tajwidi sai su yadda karanta ƙur'anin sai su fitar da hakamu na tajwidi a cikin ayar amma bari mu ji shi ya faɗa abin da yake so ya faɗa wanda in za mu rattala karatun ƙur'anin za ka ji cewa shattana akwai bambanci tsakanin wanda ya kiyaye wasiyar annabi wajen riko da alƙur'ani da wanda ya saba mata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون wannan ita ce aya ta farko da ya kawo bari mu ji shi ya fassara tukunna in ka ka da da kuma ne ya zo alwara in ka kai fassara bana abubakar wani za a ga ya ji tsoron ya gaya wa allah cewa wani ke ma daga ƙwa'ani rina, a tsaraki mai samun ke saboda tsoron kai ko zan matsala ya ga wani na amon ya kone da kuka imani a kun Allah ce har ma labakar gombe tsira ba ya mai karya. Dukkan salati, kan kun zuwa da ruwa Allah, hafsu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ku yanke an, ku wanke da zuwa wani haka da ila ba a fassara shi da zuwa sai dai ila da ma'anan ma'a wannan shine abin da ya tabbata dan ila yana zuwa a ƙur'ani da ma'anoni da yawa yana daga cikin ma'anar ila ya zo da ma'anan ma'a kamar yadda ya ce wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib sai ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kaga ba ila zuwa ga dukiyansu ba ila anan wajen da ma'anan ma'ani wannan shine gyara na farko da nake so in wa akrama kallahu bari mu ji akwai kira yi ajinu amma wannan ko an ba ku na kawo kuma بقى الجلوس والجنب فضل الله الجهاد والجنة من الأشعر والجنة من أجل فولا يتولى الله من أن يأتى من شأتك وتسوى دفاع أما شدد الظلمة كوفية بفئه دفاعه وبكل من شدد كاني أما كنت معهم فضل الله الجهاد تضمن الله ba ku da hujjoji in da za ka yi ikirari na aya za ka cewa ba abin da ya dace tawabin wanda ni kaza ce wa ramin ko wanda ni a matsayin duk tsakacin nan an yi shi ne a kan ne a kan wanda saboda wanda wani na da zai ɗan shi ga kuma wanda yanki yana tsarin rasulun ko cikin yana da saboda cikin da addini a mai mata mata rasulun ne yana ne a wani to wujuwa ne yana zama da wata musamman saboda rasulun ne yana wani me الوهية ليس لنا الوهية وليس لنا الله الوهية فهو لا يمكن من كان أبدا أن تنفيذ فاقصدوا فالآن كنت حيثنا ده فهذا كده بس الآن ماذا يفيه لبغاني كوينتي كتير كنا كوينتي لكن كنا كوينتي أنا ده كتير ده أنا كوينتي حتى كنت ده أنا كوينتي حتى كنت ده أنا mai ta ƙara mai mai ta kuma kuwa yi ta haka to ya wani ya sun yi kuma ta ɗauki da wani sai ka ga nan da zo da wani a kan sai da ɗauki da wani kuwa yi ta haka kuma an na yaro waɗannan makarantar ne wani ta yi kuma ta ta kuma ta hukunta ku shafi yi, ba mun ta ga an zo da ba wani ta yi wani ne hukunta mai ta ga da ba duka ba Kuma tafsir da malaman nawo wannan maganar da ya faɗa ce duka malaman hau da malaman tafsiri ya ce ba wa ne ƙarya yake idan mutum yana so ya ɗauki littafin tafsirin shehu abdullahi gundu al'allamatu sudani balaraban mutanen yamma ka duba za ka ga ya ce ba'ut ta'kid ne bai ce ba ba'ut tabi'id bane ka zo ba tafsirai duka ka karanta ba ka ce duk tafsirai kaga wannan ƙarya kake yi basira zai kuma da ra'ayin kan to lokacin da aka zo gaba wani ba wani ba wani ba da ya zo da wani bangare ne sai a fice wa a rajina ku ne ba a ce a rajina ku ba a nan ne in ka zo ba ka rajin da wani bai zo a kan mamuru mutane suna cewa idan da a ɗaya da suke cewa don suna cewa ko da an cewa a rajina ku don sai ai duk da haka dai yana da alaƙa da wancan ne rubin an yi mishi aka ji ne an yi mai jarbi ne sama da mujawara zai yi rage a sama yake in ma yana yi don mujawara ne to da irin wannan kamar ka ce hudu duk babbin hamdu يكفر لما يأتي يتكفر شيء وأنما دينا تقول ثلاثة أو ثلاثة شعبان فلما تقول لك يعرضون الجبل ما يقول عدوه أن أنت رجل من الكم مع أنهم رأس فالعياذ منكم وكيف نكون جديدا على طلب الثاني كثير في من الوضعين يا سلام مقصود به فيلزم بوجود الله ومجرد من يا زبا يريد يجدد النار ومجرد على مجيد فأما المحل أنت مسؤول من هذا الإنسان فبلا أنت أولاد الإنسان ومحل الإنسان أولاد المسؤول من أما محل الإنسان مسؤول من هذا ده ما in zaɓi ya aka fi a kan in ka gana wanda ya aka fi a kan ra'ayi ka samu kai aka fi ke wanda ba a soji a kansa ya zama yana da lokaci ka fi ya shi ma da nan bayan wani ma magana ne da ɗalibin ilimi zan ke gani saboda a nan gurin lokacin da aka ce wa wani tsaron biyu da wa azila ko ko ya azila ko kuma a nan da Kana mutum ka shafi ɓangaren kanka da ɓangaren ƙasarka بعد كده تاخد بعد الاول أقلت في كلمة بورنا شيل الحاء وانت تطلع على بورنا تيمم الله سبحانه وتعالى آه، يقول لنا تيمم يقول إن كنتم وإن كنتم من المساعد وإن كنتم مرضى على مفر أو جعلكم من الماء قال أنكم نساء فلتكم معا فتيمموا طيبا طيبا بعد ذلك تيمم هذا كثير فانتهوا بوجوهكم وأيديكم للكلام لأن يعمل المؤمنون وعند في الآثام كامل الإمام تأخذ والرأي بعد كلمة بعيد تم الضرب ولذلك بجانب مجال جاء كل منصور في التفصيل معروف ما أفعل ما أفعل ما أفعل ba ba ka ga ana da tattaban ka ba kanka din ga yawo cikin da tafan wani saboda abin da yake yana kokarin da ta tawaya wani da tsoron da ne a kan da tsoron yanzu in za ka ra'ayi na ce mutum ba an taɓa ta jini har ko kowane mutum da ne mutum da littafi shi ne mun sai ya zama a ƙi mutum da na ga littafin mutum kai kuma haka kawai duk littafin da ka karanta na sunna sai ka ɗauko kuma kai ma sunna ilzami da shi sai kana da wannan yancin kai ɗani ina jiran ne sai ya gama maganganun kaftu tukunna sai ba ya mutu ta kalidi ga wanda yake raye ku da matsayin mujtahidi ya kai a cikin ku ta yadda raddin magana shi in ya musa ta kaman qur'ani ya musa wanda na karanto wannan kauli cikin aqaidul imamiyya na ku ya ta idan ta kai da kullum da irin da da ya hanna ko da dubuhin yanki da ni amma da da kuke da ke da shi wannan tsaya da shi da ba na farko ad-darul mansur fi tafsir bil ma'sur da ya kawo dukkan ɗalibin da ya san tafsiri ya san cewa imamu suwidi ya ce ne zai yi tafsiri wajen fassara shi da asaru na hadisai ko maganganun magabata ba tare da kawo abin da ya inganta ba ko wanda bai inganta ba a'a duk wani asari da ke goyon bayan abin da zai kawo zai kawo shi yasa in ka ga da Imam a cikin durrun mansur ya kawo abu ya ce bai tabbata ba to rashin karfin abin ya kai rashin karfi in ya ce maka abu bai tabbata ba kawai da haka wannan ina mamakin yadda har ya san cewa akwai malaman da suke ce ma imamu su haɗi buleli mai itan dare wanda yake yo kwashe-kwashe amma kai kana da damar ka ɗauko kai mana hujja da shi babu malamin da ya taɓa cewa littafin durbin mansur fit tafsiri bil ma'asub da abin da ke cikin sa ingantacce ne kamar bukhari ko Musulmi. kamar yadda ku an samu a cikin malaman wanda suka ce duk abin da ke cikin usulul kafiya inganta amma baka yadda ba ai maka ilzami da shi amma kai kana ma wasu ilzami akan abin da suka ce duk abin da ke cikinsa bai tabbata ba sai an tabbatar da shi bari mu ji kafin mu tafi maganar abin da ya shafi addurul mansur fi tafsir bil ma'sur da yayi wannan ayar da ya kawo ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati idan kun tashi za ku yi sallah Allah sai ya ce fagsilu wujuhakum ku wanke fuskar ku wa aidiyakum da hannayenku ila marafiki maka ce ila din da ma'anan ma amma marafiki? wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku wa arjulakum da kanku ila da kafarku ila alka'abain sai ya ce, malaman da suka yi takdiri na ila qumtum ila salati faksilu wujuhakum wa aidiyakum ila marafiki wa arjulakum ila alka'abain sannan wamsahu bi ru'usikum saboda ayan ya zamanto tsarin ta haka yake domin a wannan ayar yana nuna cewa inda shafa za a yi kamar yadda ya kawo ayat taimama ita ayat taimama ai da ta faɗi za a yi shafa ba ta haddade muhallin da za a yi shafa ba cewa kawai Allah maɗaukakin sarki yace wato aula mastumun nisaa falam tajidu ma an sai ce fata yamma musa idan tayyiban sai ce famsahu bi wujuhikum wanda a wannan ayar ma ya faɗa ai ayar da ya dafin sahubi wujuhukum wa aydikum min Kunga ku shafa da hannu amma da ya ce ilal ka'abin wanda ilal ka'abin din ma'anar sama al ka'abain ne inda Allah subhanahu wata'ala shafa yake so a ya zai ce a shafa har zuwa kuma idan sawu ɗaya kenan na biyu kamar yadda zan zo in ba shi amsa akan wannan a cikin ayar da ta suratul nisa'i da ta suratul ma'ida duka ya yadda Allah ya ambaci kauman Allah muslimun nisa'a ko kuka shafi mata nan ma yace aula muslimun Nisaa ko kuka shafi mata shin dan Allah kalmar la muslim anan wajen shafar matan take nufi ko jima'i take nufi me yasa aka yi amfani da la muslim saboda akwai talazu, duk mutumin da ya shafi mace yayi jima'i da ita amma ba duk mutumin da ya duk mutumin da ya jima'i da mace ya shafe ta amma ba duk wanda ya shafi mace bane ya jima'i da yana to shi yasa suka ce idan mun ɗauki ƙira'a wanda ya zo da jarra cewa sahu bi ru'usikum wa arzilukum ila al-ka'abaini zuwa shine a duk cikin wankewa yana da alaka da shafa amma ba duk shafa bane yake da alaka da wankewa saboda ba yadda za a yi mutum ya zuba ruwa yana wanke kafarsa sai kaga yana shafa ta kenan kaga da wankewa da shafa haɗe suke tafiya amma babu yadda za a yi mutum ya shafi kafarsa a ce haɗa suke tafiya da wankewa bai taɓa yiwa to don haka wannan shi ne sannan kamar yadda ya faɗa kirawoyi ne guda biyu suka zo ya zo cikin hirzul amani wata na fil qira'ati saba na alqasim wato wanda aka sanin shi da imamu shadibi wanda ya rasu jira 590 yana cewa sakin ma’an shan’anu sun haƙi lahuma wafi kasir an sadduku muhammadun dala ma alƙasar shaddif ya a ƙasiyatin shafa wa arzilukum bin nasbi an marida ala haka imamu shaɗibi ya kawo maganan fakaruddin razi da ya kawo ya ci ya yi raddi wallahi ina mamakin yadda malaman shi a suke da ha'inci da ƙarya wajen cin amana maganan fakaruddin razi ya kawo akwalu na malamai ne da suke da ra'ayi kaza da kaza da ya gama sai yake cewa alam ka sani annahu la yumkinu aljawab ba zai yiwu ba a bada amsa akan waɗancan ra'ayukan na malamin an haza illa min wajhani sai ta fuska guda biyu yace al-awwal na farko annal akbar al-kathira hadisai da suka zo da yawa waradat bi ijabil ghusl sun zo da cewa wajibi ne a wanke kafa walgaslu gaslu alal masi wala yanqisu da yi yace wanke kafa ya kunshi shafar kafar wala yanqisu ba zai zama akasin haka ba da aka sai yake faɗa shi al'imam fakar dunin razi yake cewa walayen ake su ba zai zama akasin haka ba fakanin gasulu sai zaman wanke kafa akarabin ilil ihtiyati fa wajaba al-masiru ilayhi sai ya zama wanke kafa ya fi cire shakka sama da shafarta da haka sai ya zama to wajibi ne a koma masa sai ya ce wa ala hadha al-wajh yajibu al-qat'u bi anna ghasl ar-rijli yaqumu maqama akan wannan ne zamu yake cewa wanke kafa yana tsayawa matsayin shafar kafa in ma an dauke qira'an nawa arjulikum da ma'anan shafa to ba yadda za a yace dole a cikin wanke kafa akwai shafar kafa dan ba yadda za a yi mutum ya wanke kafar sai ya hada da shafar kafar amma ba yadda za a yi a ce ka shafi kafar ka yana da alaka da wankewa sai ya ce wasani na biyu an na fardar ne. abinda Allah ya farlanta ya ambaci kafa guda biyu sai ce mahadudun an iyakance shi ilal ka'abai ne zuwa ga idan tare da idan sahu guda biyu sai ce wata hadidu inna ma za a fil gasli lamil fil masu kuma iyakance wanda Allah ya zo ne cikin wankewa ba a kan shafa ba wajen shafa Allah bai ta hadidin inda za a shafa ba da haka matsalar taimama daban matsalar kuma wanke kafa daban cikin abin da bai ambata ba wanda na san ɗan uwa masu wanda za su kalle mu ta bidiyo su za su kalla shi yana ta maganan sha ba to na san har da maganan abin da ya shafi wudu'ul iltimasi shi malam karfin shi an cinsa bai kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda zai saurari audio yanzu ya haƙuri zai saurari za su kalla ta bidiyo wannan wani nau'i ne na alola da su in shi'a din suke ce masa wudu'ul iltimasi wanda ita wudu'ul iltimasi za a ji larabcin zai yi amma wanda za su kalle mu ta bidiyo za su kalla za su ga ita kawai fuska ake tsomawa a ruwa sai hannun ka tsoma fuskan a ruwa ka tsoma hannun a ruwa sai ka shafi kai ka shafi kafa kenan ka gama alolan,' ba mu sani ba yaushe kai ma za ka fara wudu din ta masu ka dinga tsoma fuska ka aruwa kai ba magana wani ta تركيبي اللي اخذناه مقطع سابق وهو ان نبدا بغسل الكفين ثم غسل الوجه مرتين ثم اليد اليمنى مرتين ثم اليد اليسرى ثم بالحبات والقدمين هذا الموضوع تركيبي لكن موضوع الالتماس شنو؟ تدري انه. هناك ياتي وانا الاولاد اكي اوانك فسكه اوانك هنو wudu'ut tartibi ne saboda haka a shi'a ma har da wudu'ut iltimasi kuna da shi wanda kuma ka yin bayani amma masu kallo su haƙuri su za su ga wannan yanayi na wudu'ut iltimasi توجد فيها أحواض توجد فيها حمولة ce wudu iltimasi ba maganan wanka kawai nu yadda ka san wanda zai shiga ruwa ya nuta ya nutsu haka kawai za ka yi kasa da kanka ka lota kanka kawai a ruwa shi kenan بهذه الكيفية واضحة يعني واش حبيبي وهذه الجن اليسرى أيضا من المرفق نزولا إلى أطراف الأطراف ثم أنتح الرأس ثم القدمين هذا هو إخواني الوضوء الالتماسي wannan shine alwudu al-iltimasi wanda za a tsoma kai a ruwa kawai fuska sai a tsoma hannun a ruwa a cire shi an gama akan makallahu wanda aka kuna da alola guda biyu a shi akwai wudu'ul tartibi wanda ake wankewa akwai wudu'ul akwai wudu'ul iltimasi wanda na tsadda fuska ake da hannu kawai a ruwa an gama wannan shine abu na farko maganar da ka kawo ta shi wato a fakaruddin razi sannan kafin maganar fakaruddin razi za mu ga cewa ai ba ba ƙala ƙato ake ba kamar yadda bayani zai zo nan gaba zan zo in baka amsa akan wannan ainihin wato matsala ɗin bari mu ƙarasa din shi ya faɗi abin da ya shafi a maganan abin da ya shafi wannan matsalar ta wanke ƙafa ibn abbas kala ibn abbas ya zama da nufin ki sun koma suna wa wani hukuma sai ya ce abin da su in yan hukun mutane sun ki tsohon ki kaba wala ajibu cutuka gobe ne mai mai yusuf wani ba na wani haɗu ba na wani jini sun shafa ba in ba ruwan ba kallon ya haɗu da wani to kaga shi da yake ce mun jahili ban san taban gida ma zan tafi littattafan wasu ga littafin ka yana daga cikin ummahatul kutub naku na hadisi sunan littafin ma baka iya faɗa ba domin na so in tawo da shi na manta malla ya haduruhu alfaqihu ne domin ya haduruhu din shine fi'lun mudari marfu'un لتجرده من أدوات النسب والجزم ولم تسبق عادات من أدوات النسب والجزم ولخلوه من نون التوكيد ونون النسب وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره هو دين شيني في محل نسب مفعول به مقدم الفقيه هو شيني فاعل مؤخر با يد ذا أكر مكلا وفائلي أسامة كسرة كانت شيوا وي من لا يحضره الفقيه فقيه فأكرمك الله haƙiƙi babu yadda za a iya zama ainihin wato haka bari mu ƙara fadin sa da kun saba da mata na ba a da ba ku ba shakka ya wani wata da lafi na zo aka fito ruwa ya zama mafi yawan yara suna da ciwon kurmi to da aka samu to Allah ya da aka yanzu alwala alqur'ani suke maganan dai aula mustumun nisa na ba da amsa cewa duk musulmi ya yadda tare da Allah ya ambaci kalmar lamsu a wajen ba shafa ake nufi ba ana nufin saduwa da mace saboda a cikin saduwa da mace akwai shafarta amma ba duk taba jikin mace ba bane yake saduwa Ɗaya, to haka yake a cikin wanke kafa akwai shafar kafa amma ba duk wanda ya shafa kafarsa ba ne ya wanke kafarsa ya zo cikin aljami'u ne hakamul qur'an tafsirul qurtubi na abu abdullahi kafin nan ya zo cikin a sunanul kubra ta al baihaƙi wanda ya al-imamul Ƙarya ƙarya ce ya baihaƙi ya kawo amma zan kawo maganan baihaƙi da ya datse ƙi ƙara sata al-imamul Ahmad bin al-Husayn bin Ali bin Musa al-Qursani Abubakar al-Baihaqi wanda ya rasu hijira ta 458 babu fa ya bude kafin hadisin da ya kawo yace babu qira'ati man qara'a wa arzulakum nasban sai ce wa anna amr raja'a ila al ya koma zuwa ga wankiya wa anna man qara'aha khabdan fa innaha huwa lil mujawara wanda ya karanta kira'an wa arjilikum lil mujawara ne saboda makotaka ne kira'an jarra saboda makotaka ne al-imam al-qurtubi da yazo cikin al-jami'u li hakam al-qur'an nashi wanda ya rasu hijira 671 yake cewa qala an-nahasu wa min ahsani ma qila fihi cikin mafi kyan abinda za a faɗa annal masha wankewa shafa wal gasla da wankewa wajibani jami'an wato wajibi ne ga baki daya sai ce falmasu wajibun shafa wajibi ne ala qira'ati man ƙara bil khabdi akan qira'ar wanda ya karanta da jarra wal ghusl wajibun ala qira'ati man ƙara bin nasbi wankewa shafa ne akan qira'ar wanda ya karanta da nasba sai ya ce wal ne bi manzilati ne qira'o'in guda biyu suna matsayin aya ne guda biyu qalibun atiya ibnu atiya yace wa zahaba qauman mimman yaqra'u bil kasri wasu mutane sun tafi cikin wa'inda suke wanki suke karantawa da kasara ila annal masafir ne. cewa shafa a ƙafa huwa al-ghusl shine dai wanki ba qultu sai nace in ji al-imam al-qurtubi wannan malaman da suka tafi cewa ita kanta kalman ƙira'a ɗin da jarra idan mun ɗauke ta da ma'anan masu wato masu shafa yace har yau ma'anar ta wankewa fa inna lafzal mashi yace domin lafazin shafa mushtarakun lafazi ne da bai daukar ma'ana daya yutlaqu bi ma'anar masi ana faɗasta da ma'anar shafa wa yutlaqu bi ma'anar gaski, ana faɗasta da ma'anar wankewa kai da kake cewa jahili ne baka san cewa kalmar masu a larabci ana itlaqin ta da ma'anar shafa ba da ma'anar wankewa kamar yadda kalmar lamsu ake fadarta da ma'anar shafan abu ake fadarta da ma'anar jima'i kamar yadda na maryamu Allah subhanahu wata'ala ya ce mata za ta samu ɗa cewa sai anna ya kunu li gulamu ta yaran samu ɗa sai ta ce walam yamsasni basharu kaga ba tana nufin wani mutum bai taba taba na ba a'a ba a taba yin jima'i da ni sannan yake cewa qala al-harawi harawi yake akbarana al-azhari akbarana abubakar bin usman bin sa'id ad-dari an abi hatim an abi zaidin al'ansari ƙada sai ce almasu ma shafa fi kalamin arabi ya kuna gaslan yana kasancewa wankewa ya kuna matsan sannan yana kasancewa shafa wa minhu yuqalu lirrajuli idza tawadda'a fa ghasala a'dha'ahu daga nan ne larabawa suke cewa idan mutum ya alwala ya wanke gaban sai ce kad tamassaha wani ya shafa wa yuqalu akan ce masa Allahu ma bika idza ghasalaka wa tahharaka min adh-dhunubi idan Allah ya wanki maka abin da ke tare da kai na laifuffuka sai a ce wato gasalaka wa tsaharaka min dhunub fa idza sabata bin naqli an al-arabi in ya tabbata a lugar Larabi, anna al-mas'a yakunu bi ma'an al-ghasl akan faɗi kalmar masu da ma'anan al-ghasl fatar fatarajja qawlu man qala dole yi tarjihin maganan wanda suka ce innal murada bi qira'ati al-khabd al-ghasl kira'ar da ta zo da ma'anan jarra ita ma kanta tana ɗaukan ma'anar wankewa ne bi kira'atin nasbi allati la ihtimala fiha da kira'a ta nasaba wacce babu ihtimali tattare da ita dan haka sai zaman to ma'anar aya din aula wato famsilu wujuhakum wanke fuskanku wa aidiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjuli ta 'Jarra'. sai nuna ƙafa ba wanke ta kaɗai za a yi ba dole sai an shafi ƙafar wajen wankewa sai haɗa abubuwa guda biyu a lokaci ɗaya da haka sai yake cewa fa'ida sabata bin naƙali an al'arabi an masa ya kuna bi ma'an algasli fa tarajja a ƙaunar man ƙala inda almurada bi ƙira'atul gabdi algaslu bi ƙira'atul nasbi allati lahati hatimala fiha sanan yake wa bi kasaratul ahadith thabitati saboda yawan hadisai da suka zo tabbatattu wata waƙo da da ƙyace wadda annabi ala tarki gasliha fi akhbarin sihah la tuhsa kasrat akhrajaha al-a'imma wanda hadisan da suka zo annabi yayi magana ga yadda za a yi alwala suna da yawa sannan ya sake bada a cikin aljami'u li ahkamil qur'an na shi al-imam al-qurtubi wanda shi wato wannan ya kawo wato shi abubakar albayhaqi ya kawo wanda ka kawo daga an musa bin anas in kala yake cewa kaɗa da hajjar bin yusuf nasa wanda yake cewa yanzu alwalar hukuma muke hukuma ta banu umayya duk wani abu yanzu da suka ga zai ba su matsala a cikin littattafansu ba za su iya karewa ma sai su wai banu umayya ne suka sa aka aka dasa musu shi kamar yadda da suke rena hankalin mutane a nan kasar in aka bujuro da wani abu na aƙida da ba za su iya karewa ba sai su ce wai yahudawa da suka yi waɗannan littattafan suka shigo da su don a raba kan musulmi a shi yahudun biyu ne akwai mai jan kunne akwai mai bakin kunne ba shi ne yake cewa a faƙala iksilu wuduhakum faƙala iksilu hakun, wa aidiyakum wa arjulakum faksilu bahirahuma wa batinahuma ku wanke cikin su da a ra wa araqibahuma fa inna dalika aqrabu ila jannatikum faqala anas sai anas yake cewa sadaka. صدق الله وكذب الحجاج فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال سيتي قرأها جرا يا كرن تاتني دجرا فإنهما أنكر أنس بن مالك القراءة دون الغسل سيتي أنس أم مالك يا إنكار قراءة ني ألوكة بيا إنكار وانكي وانبني sai al'imam albayhaki ya ce faƙad ruwina an anas bin malikin anin nabi ma dalla ala wujubul gasli a lokacin ƙira'an hafsu yake yi tun da ƙira'an hafsu ne dole idan ka karanta wa arjulakum da wannan wato ina nufin ba ina nufin ƙira'an hafsu wannan ita ƙira'ar yake yi kada wani ce to ai dama hafsu ai ya zo bayan ana maliku ne a'a ita wannan da wannan usulubin yake karanta shi kuma ya san wannan usulubin idan ana karantawa to dole za a yi fataha ne ba jarra ba sai ya karanta da jarra sai masa inkarin jarra a maimakon yi nasaba to shi kuma da ya tafi shi ya datsi wannan Shi shine yake cewa fa inna ma kara Anas bin alkara a ta dunar Gasri. fa faqad ruwina an Anas bin malikin annin na nabi ma dalla alawu ala gasri kuma dama wanda yake karanta qira'a ruwayan wanda in ce qira'a ban yi laifi ba tunda akwai bambanci tsakanin ƙira'a da ruwaya wanda ya karanta kira guda biyu in ya fara karatu da wannan dama ba daidai ba ne lokaci ɗaya kuma ya haɗa wata ƙira'a da wata ƙira'a lokaci ɗaya to tun da ya fara da wancan usulobin nasaba ya kamata ya sai ya jarra sai zaman tuya masa inkarin yin jarran ba inkarin wanke ba wanda shine abin da shi al-Imam al-Baihaqi ya faɗa a hadisi na uku da da talatin tara, wanda shi wannan makaryacin dajjal kazzab din da yazo yake da ya yayi rufa rufa a ciki wajen abin da ya shafi wannan abul fida isma'il bin kasir al albasari sun basri wanda ya rasu jira 774 da ya kawo haddathana wa haddathana ibn abi ziyad akhbarana isma'il qultu amir inna an-nasa yaquluna wasu mutane suna cewa inna jibril nazala bi ghasl ar ne. malaika Jibrilu ya sauka da wanke ƙafa guda biyu faƙala nazala Jibrilu bil sannan sai ce jibril ma ya sauka da shafa sai ce fa hadhihi asarun gariba jiddan wayannan duka asarin da aka kawo gariba ne ba ko ba kamar yadda kake fassara dukkan nace gari wanda yake yana da alaka da ilimin hadisi ya san abin da ake nufi gari sai yake cewa wahiya mahmulatun za a dauke ta ne ala annal murad bil masi huwa al kaslu al khatifu idan mutum ya wanke kafarsa wanke wanda bai zuba ruwa da yawa ba wannan a larabci suna ce masa ma almasu lima sanazkuruhu min as-sunnati sabitati saboda da muka ambata na sunna tabbatacciya min wujubi ghusl ar-rijlayn na wajibin wanke kafa guda biyu wa inna ma ja'an hadhihi al-qira'atu bil khabd wannan qira'a ta kasara ta zo ne wa arjulikum imma alal mujawara ko dan makotaka wa tanasubil kalami dan dacewar zance kama fi qawlil arabi kamar yadda yake cikin zancen larabawa hujur dabbin kharibin wa ka qawlihi ta'ala alihum thiyab sundusun khudrun wa istabar sai yace wa hadha za'i'un sha'in wannan abu ne da ya haɗu cikin yaren lugar larabci wannan shine abin da al-imam kasir ya faɗa da ragowar malaman sunna kuma duk tafsiransu in ma mutum da zai duba ibn kasir zaka ga haka yi ma in shi'a kata kata Ke yana da ke wanda bai san in shi'a bai san su abu a littattafan malaman sunna sun karyata abu sun ce ba gaskiya ba ne amma ɗan shi an yare na ka zai cewa ka je ka duba a littattafan kuma an kawo to da aka kawo sai me aka ce aka ce abin ya tabbata ko bai tabbata ba wannan shi ne. to sannan ina so mai saurare ya sake komawa wannan dai abin da muka karanta yanzu aya ce ta Ƙur'ani. Allah subhanahu Ta'ala ya ce wa annabi ya ayyuhal ladina amanu ya fi wanda kuka yi imani sai ce idan kuntum ila salati in kun tashi za ku tafi sallah fagsilu wujuhakum wanke fuskarku wa aydikum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn tambaya shin annabi a sa na wanda Allah ya sauko wa alqur'ani ya taba yin alwala an gani in ya taba yin alwala an gani ya sifar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take ko ko shi Allah da ya ce wa annabi ya yi alwala har ya bar duniya bai taɓa yin alwala ba sahabbai sun ga yadda yake yi wannan shi ne da haka ba ƙala ƙato ake yi ba da za a ɗauki doron ƙur'ani wannan shi ne bambancin mu da ku mu mun ɗauka cewa wanda zai fassara alƙur'ani shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya yi alwala da Allah ya ce masa yi umarni ya ce a yi in eh, ya yi shuya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi don haka maganar da ka faɗa kace san zuciya ne da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati da su malamai suka ce faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wa arjulakum ila al ka'bayn kace kan san zuciya ne to yanzu ga tambaya idan ba sunnar annabi za a ba za a bu doron qur'ani ne a cikin suratun nur Allah madaukakin sarki magana shiga gida ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum idan kun je za ku shiga gida kar ku shiga gidajen da ba naku ba sai ce hatta ta ta'anisu har sai kun nemi izini wato sallimu ala ha sannan ku sallama ga mutanen gidan shin yanzu idan za mu doron qur'ani idan ka je gidan mutane sallama kake fara yi ko neman izini duk musulmi ya yadda ba neman izini kake fara yi ba ka shigo sallama kake fara yi kenan maganin cewa duk daga doron qur'ani ya faɗa dole sai an dawo kuma an duba shi annabi ya yi karantar da ayar da Allah kuma ya faɗa sai annabi ya karantar da in an zo ba neman izini ake fari ba sallama ake fari. in an amsa maka sannan ka nemi izini in shigo ko in shigo in aka ce doron ƙur'ani za a bi da duk wanda ya tafi gidan mutane neman izini zai fari ya shigo ko kada ya shigo in an ce masa ya shigo sannan sai ya sallama wanda kuma ba haka ayin alƙur'ani ta ainihin wato nuna ba wannan shine bayani a taƙaice saboda haka yi ƙoƙarin tabbatar da abin da na faɗa ne cewa ku da ta musulmi ba iri ɗaya kuke ba musulmin duniya suna yin alawla raguwar su wanke ƙafa, ko kuma shafar ƙafa kuke yi tun farko da ka hutar da kanka ka ce iya eh, da gaske ko ba kwa wanke ƙafa shafa kuke ga dalilin ka da ka hutar da kanka ba ka tsaya ƙiya da rufa rufa ba sannan kuma za mu ga cewa ya faɗi cewa durrun mansur fi tafsir bil ma'sum na imam suwidi na faɗa masa na ce durrun ad-durrun mansur fi tafsir bil ma'sur na imam suwidi afwan na faɗi durrun mansur a sifa da kuma masuf ne annat wal man'ut ne ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'sum na imam suwidi kowa ya san cewa limamu sudi bai ce maka dama shara'i duk abin da ya kawo ba a cikin tafsirin shi ya inganta kuma ba wani malami da ya tafa haka kuma shi ma bai ce maka da zai yi tafsiri ba duk abin da ya inganta shi zai kawo wannan shi ne sannan kamar yadda na faɗa yana cewa ban san littattafan mu ba na je na shiga littattafan wasu barin sake ɗan dawo da shi baya kaɗan wajen inda za a ji malam cewa ko sunan littafin su bai iya ba sannan sai mu ɗora mu ci gaba. Yake mutane sun fi da yadda a أخرج إلى أجهاده عن ابن عباس في قوله وانتهون لأنفسكم وأنفسكم ابن أبي آدم يتمرد ابن عباس أكتبهم الله وانصرون برؤوسكم وأرجلكم قال هو المنصور سألتني فشغل وأخرج عبد الرزاق وابن أبي الجيبة وابن ماجه عن ابن عباس قال ابن عباس يقول أنا سنتي sun koma suna yawon hukuma sai ce adam na su illa hutu mutane sun kifi wani kitaba wala ajidu fi kitabillahi illa al-masjid بسم الله تعالى ما الله هو الذي في شعبا ما الموضوع الكاذبون بأن الله يهدره فالدين هو الذي ولا دليل ba man la ya haduruhu alfaqihi bane da kun kuma da haka zai da namun zaba muka an gina gangan kada da zai mana da zaba in da alwalar da ba kuwa muna rara ba shakka ya wuce wani wata jididin lafiya na da aka fi jirgin nuna ya da zama wani yawan yara suna da ciwon kulmi in ka kawai da zuwa wani shugaba to an ga aka samu to Allah ya yi samu daga kuma muna da yana Qur'ani yace mutane sun ki sai da amma ni a Qur'ani ban dole a wajen wa aka yi da Abdurrazzaq wannan jarir saboda an ci min abanu kawa al-wudu da tsakani wa man hatana wannan matsalar mun gama da ainihin wato ita daka ya ce yanzu suna alaular 'ya'ya ne wato suna da 'yanci yanzu tare da ya yi ƙafi'in ruwayan kamar yadda na faɗa ba haka take ba da makamantansu idan aka je minci ɗaya awa ɗaya da minci wannan matsalar mun gama da ita yanzu matsalar da zai tafi ta gaba a kanta ita ce matsala wacce ta shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana a wajen tsammanin ku dama a wajen ku munafiki ne yana daga cikin sahaban da ba ku yadda da shi ba ba ku karɓar ruwa ya sa abu hulaira ma yana ciki na na aisha matar annabi muhammad wacce kai ta rufa rufa kana tana ciki wanda saboda yanayi na lokaci gabar da za ka fara a kanta gaba ce da take da alaƙa da sahabbai yan uwa da za su saurare mu su yi haƙuri su jira mu sai a gaba ta gaba in Allah yadda sai mu ɗora akan abin da ya shafi maganar sahabbai amma kamar yadda na faɗa wannan maganar ta taƙiya da rufa-rufa da ita yi tunda magana ce ta sahabbai bari mu saurari zazzaki da ya je wani taro na maulidi yana so ya yaudari 'yan ɗariƙa a wajen sai ga shi yana faɗar cewa duk mai zagin sahabbai Allah ya tsine masa a tare a tsine mai amma bari za ka ji da baya nan na san malam yana da littafin mafatihul jinan sannan yana da littafin nurul ashiqina ne kuma in malam ya isa mu haɗu kawai ya ɗauko wayannan littattafan guda biyu zan nuna masa addu'o'in da ake yi na zagi da tsinuwa ga sahabban annabi wanda ba zan rufe wannan halkar ba sai na tattauna akan du'a'u sanamai ƙureshin addu'ar tsine ma gumakan ƙureshawa da kuke da ɗagutansu gumakan ƙuresha kuna nufin abubakar da umar ɗagutansu kuna nufin aisha da kuma ainihin wato na hausa bari mu ji zazzaki a wannan ainihin wato gaba ɗin mu ji abin da yake cewa a nan wajen ababin taƙiyya da yana so ya yaudaran mabiya wato waɗanda suke ‘yan ɗariƙo ne don shigar da su shi'a cewa yake a zo duk mai zagin sahabban annaba a tsine mai shi. kun da Allah tsine ma duk mai zagin sahabbai a nan wajen ya halatta ya faɗa ka a babin taƙiyya. suka ce su bai san wani musulmi da ke wannan ba amma ga shi a husainiya a nan wajen lokacin da ya zama 'yan shi'a ne isu isu ga shi a nan wajen ina so malam lawan in ya isa a karatun shi fito ya faɗa mana waye awwalu zalimin da suke faɗa in ba za ka iya faɗa ba sai in ɗauko tasirin ƙummi da kuke faɗa ƙarƙashin suratul hujurati wato wa alamu anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha, ilaykum al-kufra abinda kuke fassara shine kafirci Allah ya ke muku kafirci shine Abubakar wal fusuqa shine Umar wal isyana shine Usman da haka in kuka ce awwalu kuna nufin abubakar sani kuna nufin umar salisu kuna nufin usman da mu da kai allah ya tsinewa makarinci kuma in ka isa ka ɗauko littafin mafatihul jina ko nurul ashiqina ka zo kai mana bayanin waye awwalu waye sani waye salisu ai ko littattafan da malaman ku sun riga sun fito sun bayyana waye awwalu waye sani waye salisu waye rabi bari mu to haka zazzaki yake faɗa Allah ka tsine ma awwalu da sani da salisu da rabi'u awwalu kuna nufin shine abubakar sani kuna nufin shine umar salisu kuna nufin usman sannan rabi'u kuna nufin shine sayyidina muawiya ga wannan dan iskan matsiyacin wanda aka ce masa hasan shahata wanda bai bar duniya ba sai da Allah ya ajiye aya akan shi uwan mu'minina na Aisha yake zagi yake ce في الله وماذا ينفعه حبك حبك لا ينفع بشيء هذه أول عقبة فقط عقبة كبيرة جدا لأن الإمام في بيت المسجد والحسن رجل اللي أدري الزهراء يتربط الله أكبر إنا لله وإنا إنا لله وإنا إليه راجعون

wannan aƙidar da Hassan Shahata yake da ita ita ce aƙidar da kake ɗauke da ita mulhidi kafiri arne ka kasa fituwa ka bayyana wa mutane ita kuma in Allah subhanahu wata'ala ya baku dama تكلمين الله عليك بعدد أنفاس الخلائق عليك يا عارفة abin da yake faɗa kenan Allah ya wa matar annabi gwargwadon yadda halittu ke numfashi na na isha kamar yadda zamu zo mu tabbatar uwa ce ta duk wani mumini da nassin qur'ani duk wanda kaga ya taɓa ta da nassin qur'ani bai da imani kuma muna mamakin yan shi'a da suke ƙyale iyayensu su zauna lafiya iyayen da ƙur'ani ya faɗa ya ce iyayensu ne amma sun ki ƙyale su su zauna ainihin wato lafiya ana nuna min cewa lokaci yayi amma za mu rufe da abu ƙwaya ɗaya wanda ya rage kuma zan zo kan shi ga shi wannan shi ma da hausa ne yakubu katsina wanda zan zo nan gaba in ba da amsa a kan shi yana faɗa cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka ba annabi guba suka kashe shi ban san me yayin ra'ayin in shi a Najeriya ba daga sane matan annabi su suka ba annabi guba suka kashe shi bari mu ji yakubu ya haya wannan ita ce aƙidar da shi wannan sani haya na katsina yake faɗa cewa an san wanda suka ba annabi guba suka ya sha ya mutu wanda mu kuma abin da muka karanta a ƙur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala yi wa annabi alƙawari Allah ya faɗa musu ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan dan sako daga wajen Allah ka isar da abin da Allah ya saukar maka daga wajen ubangijinka wa in lam taf'al in baka isar da sakon ba fa ma ballagta risalatahu baka isar da manzanci ma sai ce wallahu ya asimuka minan nasi Allah zai kare ka daga mutane shin alaysa ta Aisha wa Hafsa minan nasi ashina na Aisha da Hafsa ba daga cikin mutanen da Allah ya ce zai ba annaba kariya in ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala zai yi annabi alƙawari na zai tsare shi, babu wanda ya sai kashe shi, kuma Allah ya bari na na'isha da Hausa su ba annabi guba ya sha ya ya mutu ina alƙawarin da Allah ya masa zai tsare ko dai watan kissa da kuka murƙe ta ta Bukhari kuka ce an bashi guba ya sha ya mutu ƙarya ce ko kuma in ya tabbata wannan abin ya faru to abinda kuma Allah ya faɗa a Qur'ani na cewa zai ba annabin kariya ƙarya ne wanda dama ku a gurin ku ƙaryata Qur'ani yafi komai sauki Allah ya ce ya ayyuhan annabi qul li azwajika wa banatika ka faɗa ma ƴaƴanka mata bintun ɗaya bintani biyu banat da yawa ku ci ƙarya ne annabi bai da sai ku haɗe wannan dama abu ne mai sauƙi a gurinku kuma zan ci gaba da buga misalai akan wannan da izinin Allah ana nuna cewa ainihin wato lokaci yana ainihin wato hararar mu da haka ƴan uwa masu saurare ku yi hakuri ku tare mu a halka ta bakwai da ta takwas kuma suna nan zuwa insha Allah wa bihadal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika a an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh